abin da aka wayi gari da shi ko kuma in ce tun jiya na ga abin tun jiya da tattare da farko da na gani na zance tsokana ce kuma daga baya na ga wato manyan gidajen rediyo da jaridu suna wallafa labarin cewa wato ku tsohon gwamnan jihar kano malam ibrahim shekarau ya ci nasarar lashe zaben sanata a kuma jam'iyyar nnpp tare da cewa shi ɗin ɗan takarar jam'iyyar pdp na san cewa tuni wani ku ya fara tambaya wani ma ya rude wani ya fara ji ko dai wannan tatsuniya ce ta za a ce mutum ya fito a wata jam'iyya ya yi takara a wata jam'iyya kuma ya ci a wata jam'iyya tabbas abu ne da ba a taba yi ba amma kuma gashi za a yi a yanzu ko kuma mu ce akwai shi a rubuce a dokar najeriya idan yanayi ya zo amma kuma hakan bata faru ba sai yanzu za ta faru sai ya zama bakon abu a wajen mutane akwai shiri da magabata muku shekaran jiya game da wani matashi wanda ya ci nasarar zama wato ko dan majalisar jiha ba tare da ya fito takara ba wanda wannan shi ma ɗaya ne daga cikin abubuwan mamaki da suka faru kuma cikin ikon Allah duka abu biyun sun faru ne da suke da alaka da ko sun faru ne a jam'iyyar NNPP ta kwankwaso to kaga kenan jam'iyyar kwankwaso ta zo da abubuwan ban mamaki a shekara ta 2023 abin mamaki na farko shine wancan matashi wanda ya zama sanata ba tare da ya yi takara ba sai kuma wannan malam ibrahim shekarau wanda ya zama wato ko afon ya zama wancan ya zama dan majalisa ba tare da ya yi takara ba sai kuma malam ibrahim shekarau yanzu da zai zama sanata a nnpp ba tare da ya yi takara a jam'iyyar ba a wata jam'iyyar ya yi kuma hukumar inec ta tabbatar da hakan ta yadda da hakan amma na farko an warware can. Eh, an warware can cewa wato mahaifinsa ne ya rasu ana saura kwana shida aka rantsar da shi ɗan kuma mutane suka mara masa baya suka zaɓe shi wanda matashi ne an ce hafizin ƙur'ani ne malami ne na addini yana da ilimi sosai kuma yaro ne bai wuce shekaru talatin ba bai auren farko ba ba shakka Allah shi ke bada mulki ga wanda ya so Allah da ɗaya kan yi bature in ji malam Bahaushe to wani abu na biyun shi kuma akan malam Ibrahim Shekarau kun san cewa malam Ibrahim Shekarau tsohon dan takara ne a jam'iyyar Kwankwaso tsohon ɗan takara ne a jam'iyyar kwankwasa ta nnpp to daga bisani ya shelanta da kansa cewa ya fice daga cikin jam'iyyar inda ya koma jam'iyyar pdp wanda cikin ikon allah a jihar kano malam ibrahim shekaru bai nasara ba a cikin jam'iyyarsa to kwatsam a jiya da daddare sai ga sanarwa cewa hukumar inec ta sanar da cewa malam ibrahim shekaru ya ci sanata a ainihin wato ko jam'iyyar NNPP. to yanda al'amarin yake shine mutane duk sun shiga rudani mutane da sa ta tambaya wannan wace irin bare kalaci menene faru haka to bari in warware mana wannan can. yanda al'amarin yake shine a jam'iyyar NLPP bayan ficewar Malam Ibrahim Shekarau jam'iyyar ta tsayar da wato ko sanata Rufa'i Sanahanga a matsayin shi dan takara na wato ko jam'iyyar a matsayin dan takarar Kano sanata na Kano Central to bayan ficewar wato shekarau ko kafin ya wuce da zaɓe da sati guda da kansa ya bayyana cewa doka ne idan mutum yana wata jam'iyya ko da ya fita babu abin da zai rushe shi a matsayin dan takara in ba mutuwaye ba wannan shine dokar INEC sai dai idan mutum mutuwaye amma ciwarsa ya fita wannan ba zai cire shi daga cikin 'yan takara ba to sai dai a jawabin malam ibrahim shekaru ya bayyana cewa ko da an yi hakan an ce shi ya ci to shi baya bukata to kwatsam sai hakan ta faru sai hakan ta faru aka sanar da cewa shine ci duk da mutanen jam'iyyar nnpp ba shi suka kada kuri'a ba sun kadawa sanata wato rufa'i sani ne. to amma hukumar inec ba ruwanta sunansa yana nan ba a goge ba sai zamana zama na shekaru ne ci madadin haka misalin da zai fito da hakan a fili kamar a ce hukuma ce ta tantance ma'aikatanta kowane ta tsara mai albashi sai wani ya rika zuwa aiki a madadin wani to ba ruwan hukuma da wanda yake zuwa wanda sunansa yake a can shine ne yawwa to haka nan ma abin yake wanda aka kada ƙuri'a ita hukumar anek ta ta tantance ta yi hukunci cewa shi aka tsaida to fa babu sokewa eh babu sokewa Nan maganar har sai an yi zaɓe to yanzu me zai biyo baya menene abin da zai biyo baya shin shi mal ibrahim shekaru zai karɓi wannan takara ko kuwa ba zai karɓa ba zai karamci kamar da ya faɗa a farko abu ne sananne mal ibrahim shekaru mutum ne karimi mutum ne mai dattako mutum ne wanda duniya ba ta rufe masa ido ba yana cikin malamai waɗanda Allah ya ba su dace suka zama ainihin wato ko 'yan siyasa mutane da yawa suna ganin ba zai yi malam ibrahim shekarau ya rufe ido mulki rufe masa ido ya karɓi wannan takara ba zai yi kara zai ba wa wato shi wancan sanata hanga zai ba masa amma idan ya karɓa ya ce yana so to fa babu za su ko da ta kai ga sun je kotu ana ta murɗa murɗa karshe dai yanda hukumar INEC ta hukunta shi ne Allahumma illa sai dai ko kotu ta da hurumin ta karbe wani hukunci da INEC ta yi bisa wasu dalilai ma in ba haka ba shikenan ya zama shine sanata kaga wannan abin mamaki ne babba to sai dai akwai wani kalubale ko da ya karba shi shekarau din to fa ya zaura daga jami'ar APC shi kuma yana iya kara ya ce ba da shi takara ba ga wanda ya takara da shi to haka kotu ita ce za ta karba abin kenan nan za a yi tafafa ta shari'a har sai abin da ya turo ya buzu naɗi wanda abin da ake hange karshe dai wannan zaben sake shi zai to Allah ya samu dace mun abu na biyu da zamu tattauna akai shine batun zaben shugaban kasa wanda kawo yanzu mutane sun yi jugum-jugum suna jiran sakamako kasancewar akwai murda murda a cikin zaben zuwa yanzu dai babu wani abu da hukumar INEC ta kara cewa ana jiran lokaci ta ɗora inda ta tsaya to sai dai akwai lauje cikin naɗi akwai barazana a cikin wannan zaben wanda ya sa ake ganin watakila ƙarshe sai ta kai ga aro rushe zaɓen shugaban ƙasa an ce a maimaita kar ku da ƙalubalen da muka gabata muku cewa dino malayi ya tashi a daidai lokacin da inec take sanar da sakamako na jihar ekiti ya kalubalanci hukunci inda ya ce akwai matsala yana bukatar a rushe wannan ko a dakatar da faɗin wannan hukuncin ba su gamsu da sakamakon zaben ba na ci karo da wani bidiyo inda wani yake bayani filla-filla game da irin abin da suka gano na san kai baya ga haka tawagar tarayyar turai da ke sa ido akan harkokin zaɓe a ƙasar mu najeriya ta yi Allah wadai da abin da aka aikata a wannan zaben inda ta tuhumi hukumar INEC da cewa ba ta yi tsari ba kuma ba a ainihin wato yi zallar adalci a cikin hukuncin ba akwai abubuwan da ba su mata daɗi ba ita wannan tawaga ta sa ido akan ayyukan zaben najeriya kaɗan daga cikin abubuwan da ba su mata daɗi ba jinkirin kawo fam ɗin shugaban ƙasa wanda ba kawo shi ba har sai bayan karfe goma na dare wanda hakan ya haifar da damuwa a zakatan mutane haka zalika karancin na'urori yana daga cikin abin da saka kukanta a kai a cikin wannan zaɓe noted that there have been abuses of incumbency where those who wish to Uh, organised rallies in, in, in governor in, uh, where governors are not of the same party that they have been hindered in some way. Uh, we have seen instances in which uh, there have been uh, intimidation, and therefore we took note of these issues. And these fall well short of international standards that Nigeria has set for itself. Um, and we would encourage these cases to be prosecuted uh, because impunity uh, it discourages people from taking part, and this is not Uh, up to the standards of inclusivity that we want to see in these elections. In banda haka akwai matsaloli da yawa wanda hukumar INEC ta fuskanta da kanta ta bayyana karancin takardar naira a hannunta karancin man fetur sannan kawo yanzu akwai ƙananan hukumar da matsalar tsaro ta sa ba a gudanar da zaɓe ba a tsakanin arewacin Najeriya da kudancin. Kasancewar yau kwana na biyu kenan bayan an kammala zaben Najeriya kuma gashi kun iso wannan wurin taro don jin ababen da kungiyar tarayyar turai wato da suka zo sa ido suka yi menene kake ganin abubuwan da kuka lura da baya ga na kungiyar tarayyar turai da kaji ka saurare su abin da suka mu democracy namu sabuwa ce kuma za a yi trial and error za a yi mistakes a yi kuskure akwai wanda an yi su da ba a ji daɗi cewa ana sake irin kuskuren nan ba koya ne ah, fatanmu dai in allah da da ƙarshe za a samu zaman lafiya ba zai zama abun faɗa ba a matsayinka na wanda ya sa ido akan yadda aka gudanar da zaɓe a najeriya da menene da menene kai da kanka ka gano a yayin wannan zaɓe akwai abubuwan da kamar rashin kuɗi um, matsalan transport um, ba a fara abubuwa da wuri ba ina ganin cewa akwai wani level na ko overconfidence ah, karfin gwiwa mai yawa yawa wanda bai kamata ba ah, amfani da technology on the nationwide scale a duk nigeria din nan sabuwa ce akwai su garuruka can daban irin su brazil da su sun yi amfani da shi kuma ya amfane su kenya abin nan amma akwai kuma wani su garuruka kamar su germany su ba su amfani da technology su ba su amince da shi kamar yadda mu muka amince da shi ba to mu ma dai haka za mu koya za mu ci gaba da ita za a gyara ne duk da can gaba zai think ya zama karatu darasi ne mu ga ya za a kara gyara system din um, ya yi serving Ah, ya taimake mu samun duka irin a yi nasara dai abun dai. Ah, da ƙarshe ganin ana ci gaba da tattara sakamakon zaɓe a Najeriya menene fatanka a matsayin mai faɗa aji kana cikin ƙungiya da ake cewa interfaith wanda suke shiga tsakanin addinai menene fatanka ga Najeriya a matsayinka na um, ɗan Najeriya da kuma a ƙungiyance da kuke ƙoƙarin shiga tsakanin Zaman lafiya, zaman lafiya, kada a yi faɗa. In akwai matsala a kai kotu. zaman lafiya mun gode kwarai da gaske sa yawa yawa kasar mu Najeriya kenan kowa ya faɗa duk wanda ya zo ya mu'amalanci Najeriya ya ganda ake tafiyar da abubuwa a Najeriya akan komai sai ya yi mamakin mu sai dai kawai Allah ya gyara mana duk da mutane suna ganin wannan zaben an yi shi lafiya an gama lafiya to gaskiya ba gama ba muna fatan dai Allah sa a gama lafiya din domin a yanzu haka akwai tsoro da ake ji idan an sanar da sakamako wani abu na iya faruwa ɗaya kenan na biyu idan wannan hukuma ta sa ido akan harkokin zaben najeriya ta tuhumi cewa akwai badakala a ciki akwai kaza akwai kaza akwai kaza wanda daga cikin zargin da ake haddasa yan kuri'u ana zargi sosai cewa 'yan takara wasu sun yi amfani da kuɗaɗe wajen siyan ƙwarƙun mutane mun dai riga mun san abin da magani na hotuna cewa wasu sun raba taliya ko atamfofi ko sabulai sun sayi tunanin mutane sun kada masa ƙuri'a magana ta gaskiya hakan zai iya zama ƙarfin gwiwa ga jam'iyyar da ba ita ta ci zaɓe ba wajen ta tada hatsaniya cewa an yi mata maguɗi Allah ya kyauta wa wa baraka ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh